bai sake fita ba saboda baya jin daɗi a sanye ya ce masa eh ni na sa wata irin tsayuwa ya yi yana dafa kogo fuskarsa da murmushi ya ce oh na gane yanzu ai da na sani da ban zo ba wallahi da ban ba kai na wahala ba sai kuma ya ɗauki hannu da ya dafa kogo ba girmamawa bare tausasawa ya ce alhaji da ka san ba ka so na da baka yarda an haife maka ne ba kana iya barar da cikina tun kafin na zo duniya cikin ɗaga murya tare da saka hannu ya tura kwandon kayan da ya shaƙo duk suka watse hakan ya sa duk waɗanda ke wurin juyowa suna kallon shi cike da fusata ya ce amma ba sai na zo wannan banzan shagon zan ɗauki abin bukata ba za ka ce a wani hana ne kuma ga kayan ka nan na bar maka zan je wani wurin na siya da na wulakanci kawai ya faɗa yana kashe wayar tare da zabgawa matashin nan harara ya raba ta wurin a fusace bar wurin kamar zai tashi sama ran a matukar ɓace ya shiga motar gidan wace yau ta wani a hannun shi yana murza ta yana faɗin aikin banza aikin wofi da ka san baka so na ai ba sai ka haife ni ba Me na wani tozarta ne a idan jama'a Me waɗannan kayan da zan iya ɗaukar dubun su ma na bayar sadaka da wannan bambamin ya shiga mota har ya karasa babban wani wurin siyayya ne AKK inda Khalid suka zo da Danejo ya tsaya a nan ya shiga da sauri dan sosai yake buƙatar man wanke baki da wasu turarurruka nashi da sabulan wanka da kuma sauran abin bukata kamar sauran mutane shi ma siyan abin da ya kai shi yake kuma bai tsaya ɗaukar wani abin da baya bukata ba yanzu ya tunkari wajen biyan kuɗin yana tsaye yana jiran wata budurwa da ke gabansa yana kare mata kallo wayar shi a hannun a hannun shi burin shi bai wuce ta juyo ya ga fuskar ta ba idan ta mishi ya karɓi lambar ta idan bata mishi ba ya fuske abin shi kawai ya kawar da kai ana gama lissafa mata ta ɗauki ledarta ta juyo ido hudu suka yi hakan yasa ta ɗan masa murmushi ta ce sannu ya ke mata dan bata burge shi ba saboda bata da kyan fuska raba shi ta yi ta fice shi kuma ya matsa gaba yana zuba kayan da ya ɗauko tsaf aka lissafa masa aka gaya masa ya sa hannu a aljihu ya ciro kuɗin ya mika masa hannun da ya kai zai karɓa suka ji muryar baban gida a bayan shi yana faɗin karka ka karɓi sisin shi lawi shi lawin ta kanshi yayi ya kalli baban gida da ke karasowa najib kuma ya juya yana kallon shi da mamakin waye shi shi kam da ke ba wani harkar masu kuɗi yake ba bare ya san su ko ya san wani abu da ke cikin rayuwarsu ko abin da ya shafe su don haka ya ci gaba da kallon shi ya zo ya fuskance shi fuskarsa ɗauke da sahihin murmushi ya ce barka da mamaki sosai a fuskar najib ya ce barka amma waye kai wani murmushi ya sake yi yana kallon kayan yana ya ce kar ka damu ka ɗauki kayanka ka yi ka kawai sannan ya faɗa yana kallon shi sosai ya ce nan gaba idan ka tashi zuwa kanka tsaye kawai za ka shigo sannan babu biyan ko sisi ka fahimta girgiza kai yayi da mamaki ya ce ban fahimta ba gaskiya ko za ka iya faɗa min me yasa gyara tsayuwa baban gida yayi yana murmushi sosai yana kuma kallon kwayar idanun Najib ya ce saboda nan ɗin ma ai mallakin mahaifinka ne bugu da kari harafin karshe na malt ɗin nan asalin sunanka ne da wani irin mamaki na jibe waro idanu yana kallon baban gida sai kuma ya juya ya daga kai yana karewa wurin kallo wanda ya take na mahaifin shi Alhaji Mudan ya shanye a wajen kyau da tsaruwa da kuma irin kuɗin da aka kwankwatsa tamkar shara yana ciki haka ne ya hangi jikin bangon da ke farkon shigowa inda aka rubuta group gwarzo estel family daga kasa kuma an rubuta akk a tsanake a ɗan ɗige da yanayi irin na kangararrun 'yan kwaya ya juyo ya kalli baban gida da ya gama latsa waya yana ci gaba da karɓan umarnin abdullahi cike da girmamawa cike da shaƙiyanci ya rike hantsar wando ya ce tsoho hala an ci kai to madadin haka ka zauna gida mana kana ballar maganinka akan lokaci sai kuma ya haɗe fuska ta mau ya ce kaga ba na son wasa da lokaci kallon mutumin da ya ba kuɗi yayi ya ce cire kuɗinka ka bani canji na murmushi abdullahi yayi ya saci kallon mutumin ya masa alama da kar ya karba hakan ya sa mutumin girgiza kai yana dariya ya ce ka bar shi alhaji babban mai gida ya ce kar a karba kai na musamman ne kallon baban gida yayi da yanayin da babu wasa a cike ce tsoho ni fa bana son irin kyautar da za a yi min a faɗa a gari amma sannan ni dai ba wani abu gare ni da zan biya ka ba ban sani ba dai ko cikin kajin gidanmu yaran gidanmu akwai wacce kake hari mutumin da ke zaune fashewa yayi da dariya yana rufe baki inda baban gida yake ayyana dama sai da na faɗa maka gwara Khalid ya fi wannan dama saboda shi matsalar har da ƙwaya a lamarin shi a zahiri kuma dafa kafaɗarsa ya ce kar ka damu yaro na zo ka je. zan kawo maka kayan har mota bin shi yayi suka kama hanyar fita na jib na ta ma baban gida wani irin kallo ban gama yarda kana da lafiya ba har suka fita inda mutumin ya shiga tattara kayan dan kawai dan wa Najib din a waje yana mamakin waye shi wane ne mamallakin wurin kuma baban wancan matashin mai siffar siro. a sanin shi shi dai wurin Alhaji baban gida ne duk da wasu lokutan yakan ɗan shiga shakku idan ya ji Alhaji baban gida na ambatar babban mai gida to amma a ganin shi ba yi da alaka da wannan katafaren wurin ya fi dangantawa da wata girmamawa ce ga wani da ya maka alkawari da ka kasa mantawa ko kuma ya girme ka a shekaru amma in har ya zama akwai wani da ke gaba da Alhaji baban gida to tabbas zai so ya gan shi ta idanuwan shi ya ga kalar shi tsarin shi zubin shi yanayin shi da ma kamannin shi don kuwa Alhaji baban gida ma hakuri suke da shi a wurin nan saboda wulakancinsa da raina mutane ƙire-kire a fuska za su rinka yatsa na fuska suna magana da mutum tamkar sun ga kayan amai haka kuma ko kananan yaran su suka zo wurin kwasar kayan kwalam na karshen sati da ya zamar musu tamkar ibada don koyaushe don ko taushe hannu ba sa yi ko ba dukansu ba to wasu daga ciki za su zo su ɗauki abin da suke so su tafi tunda suka fita alhaji babangida ya ciro katin waya ya mika wa Najib ya ce ga wannan idan ka je gida ka nutsu sai ka kira mai magana wani irin faduwa gaban Najib yayi inda ya shiga binsa da kallo na sama da kasa yana dan matsawa baya sai kuma ya girgiza kai ya gimtsa baki ya ce Alhaji dama haka kake yanzu duk kamalar nan taka ta wannan shagar ta wannan shigar ta mutunci gaskiya ka bani kunya wallahi ka ji kunya Alhaji tir da hali irin naka na masu irin shi da masu irin shi Cilla mishi katin yayi yana shirin juyawa Alhaji Babangida ya riko hannun shi yana cike da mamakin kalaman Najib din dan bai fahimci komai ba yace lafiya wani abu ne ya faru kwace hannun shi tare da nono shi da yatsa yace kar ka sa na dauki alhalin alhakin shi shedan kar ka sa na dauki alhakin ta hanyar wanka wa tsohuwar fuskar kamari kaga ni fa duk iskanci na wallahi iya mata nake nema kai matan ma ni ba kowace ba sai wacce naji ta min ne a zuciyata zan iya haɗa jikina da ita amma haka kawai kana neman saka ni a uku to kuma dan Allah ni ko dan iskan nema na maza sai na kallon da ya masa tare da daga masa hannu ya ce dakata yasa Najib dakatawa yana kallon shi da wani irin bahagon kallo Alhaji Babangida ya ce me kake nufi ne Najib kamar kana son faɗan wani abu ko gyara tsayuwa yayi yana taɓa baki ya ce duniyar ce ba a bar yarda ba maza ma neman junansu suke yanzu to ni kuma wannan harka bata min ba shi yasa ka ji na faɗi haka kam Alhaji gida ya faɗa yana ɗan kawar da kai tare da cije labba alamar ya ma rasa da inda zai bullowa abin sai kawai ya sake kallon shi ya mika masa katin ya ce ba haka nake ba yaro na ka karɓi wannan sai ka kira ni maganar da zamu yi tafi wannan muhimmanci karɓa yana kallon katin tare da faɗin shikenan Allah ya sa alkhairi ne murmushi ya ce alkhairi ne ma fitowar matashin da kayan yana nufin motar Najib yasa ya gyara tsayuwarsa yana takawa gaba ya bude motar zai shiga ba tare da ya sake kula Alhajin baban gida ba shi ma bai tanga masa ba sai dai yana tsaye yana kallon shi tabbas yana jinjina lamarin yaran nan kuma a yadda ya bashi ciwon kai na yan dakikun nan ya tabbata haka za su kare ma da mahaifin shi sai dai bai sa sai dai bai san waye zai saurari wani ba bai san wa zai ma wani biyayya ba bai san wa zai ma wani saukin kai a ciki ba sannan yana tunanin ta yanda za su fahimci junansu Allah sarki wannan kenan a can ko ɗaya ɓangaren bai sha wahalar samun gurin da suke ba saboda gidan dattijan yana farin shiga garin ne a kofar gida yake tsaye yana jiran fitowarsu inda ya kafe kofar gidan da idanu baya son su fito ba a idanuwan shi ba ta ne da ce a gaba baiwar Allah kallo ɗaya ya mata ya tabbatar wa kanshi ta gama jigata kuma tana buƙatar ganin likita cikinta a jike yake da ruwa har yanzu ga idanuwan shi da suka kumbura suntum sai fuskarta da ta ji jajir abu ga farin mutum da fari a hankali take fitowa kamar kazar da kwai ya fashe ma a ciki amma tana ganin Khalid sai ta taho da gudu ta fada jikinsa tana sake rushewa da kuka iya karfinta tana ci gaba da kankame shi da hannayenta da suka zagaye kogon shi kasancewar ya fita tsayi hakan ne yasa iya bakin kogon shi take tana ta mutsutsuka shi limsar idanu yayi yana son cire ta daga jikinsa amma sai take sake rike shi tana kuka kamar an kwala mata an kwakule mata idanu tana faɗin bendi ni ka kai ni gidanmu yafin da ce ta jawo ni nan muka yi ta tafiya nace mata na gaji na gaji amma dai ta jana har ruwa suka dake mu bude idanu yayi yana satar kallon dattijan sai kuma ya dan dafa kanta tare da rusunawa sosai yayi tsugunno irin na maza yana kallon fuskarta da ta jigata kura mata idanu yayi ne kura mata idanu da yayi ne ya fahimtar da shi rawar da ta ke yi na azababban zazzabin da ya kama ta sosai a hankali ya kai tafin hannun shi ya taba kuncinta tabbas akwai zafi sosai jikinta cike da tausayawa da wata boyayyar kaunar da shi kanshi bai san yana mata ita ba dan idan ba yau ba ya dan jawo ta jikinsa ya rungume ta a hankali tare da tallaba keyarta ta baya ya ce sannu bendi luftai a jikinsa tana share majina a hancinta da ya fita daban da fuskar Khalid kuma kallon dattijan yayi da ke kallon su yana faɗin mun so kai su asibiti saboda zazzabi amma nisa da kuma rashin ganin kowa nasu a tare da mu ya hana kafin yanzu ma ban ji muryar yarinyar nan ba sam ta da ko ruwa ta sha sai kuka kawai duk da kallon shi Khalid ke yi amma sai da ya sa hannu ya shafi kumcin danejo da ke kwance a jikinsa tattausan murmushi ya sake yana kallon dattijan ya ce ina bai karasa tambayar ba wasu matasa biyu suka fito riƙe da maman shi a hannu da ke ta kubce-kubce tana zagi da surutai da sauri ya janye danejo daga jikinsa ya mike tsaye tare da tankarar su har suka haɗe wani irin tausayinta ne ya sake durƙusuwa a zuciyar shi yana jin da aljanun nan za su yarda wallahi da ya yarda shi su haukata shi sarbu da mahaifiyar shi kafafunta kaɗai za ka kalla ka gane ta wahala sosai da doguwar tafiyar da bata saba ba kafafun sun kumbura sosai sai kyalle suke mata kanta babu dan kwali dogon gashin nan har gadan baya duk yayi alamar fara bushewa daga ruwan da ya sha murya a raunane ya kalli matasan da ke jinta tana jin su ita ma yace ku sake ta dan Allah ɗaya daga ciki ne yace yalla bai muna sakin ta guduwa zai za ta yi guduwa bai bar shi ya karasa ba ya ɗaga masa hannu yace mahaifiyata ce na fika saninta sake ta nace atake suka sake ta suna zuba mata idanu don ganin me za ta yi abinka ga wanda dama ana yi ne don kuntata ma Khalid abinka kuma ga rashin hankali sai kawai ta tunkure shi gadan da niyyar ɗauke fuskar shi da mari Khalid na ganin haka ya san dama me za ta aikata a take ya zuba gwiwoyin shi kasa ya rantsa idanu saboda baya son kukan tausayin mahaifiyar shi ya fito fili a gaban mutane tau ta wanke fuskarsa da mari tare da ɗauke ɗaya ɓangaren kuncin nashi ma wannan zazzafin marin guda biyu da ta kifa masa ya sa duk mutanen buɗe baki da mamaki suna zazzaro ido daga ciki har da danejo batu maman ta fara da ya saka Khalid dafa kuncinsa yana buɗe idanu a hankali ya ɗaga kai ya kalle ta idanuwan shi jajir kamar zai yi kuka ya ce ki hakuri mama am ni ma ban san da fitar ku ne, amma ki yafe min dan Allah ba zan sake bari hakan ta faru ba wasu surutai ta sake yi sannan ta juya da niyyar barin wurin da sauri ya miƙe yana faɗin mama am ki yi hakuri ba da sani na bane haka ta faru kubcewar da take sanye daga hannun shi saboda rikon da ya mata ya sa shi yin shiru yana sake rike ta sosai fiske fiske ta fara tana faɗin sake ni sake ni LD na yi rayuwata cak ya dakata tare da zazzaro idanu yana kallon fuskar ta tar hawayen da yake rikewa suka biyo tun shi inda ya sake ta gabaki daya ya ja baya kaɗan yana ci gaba da kallanta tafin hannu ya sa ya rufe baki yana sake zubo wasu hawaye rigar shi da danejo ta rike saboda wani irin gab da ke da take jin jikinta na mata kamar za ta faɗi ya sa shi juyawa ya kalle ta fuskar shi da madaukakin mamaki ya ce bindi ke ma kin ji kin ji da kunnuwanki yau mama amta kira sunan da take kira na da shi tun ina yaro saboda alkunya sai kuma ya sake juyowa ya kalli maman nashi da ta fara musu nisa sannan ya kalli dattijon da ya ce ma samarin nan biyu ku bi bayanta kar ta ɓace mana cike da farin ciki da shauki ya ce baba mama na suna na ta kira akalla shekara ashirin da bakwai kenan raban da na ji wannan sautin shekaru da dama ne suka shuɗe raban da na ji aman wannan muryar ta ambaci sunan da ya fi daɗi daga bakin wacce ta raɗa min sunan nan haɗe hannayen shi ya alamar riko tare da ɗagowa ya fuskanci gabas yana murmushi ya ce alhamdulillah Allah Allah na gode maka da wannan rana da ka nuna min hakika kai kadai ne za ka iya bawa mahaifiyata lafiya sunana da ta kira alamu ne na ta san waye ne kuma ta san alakata da ita Allah ka kara mana lafiya don darajar sunayen ka tsarkaka bin bayan matasan yayi da ke neman riko mahaifiyarsa da dabara da lallabawa kamar yadda ya saba ya samu ya riko kam a jikin shi ya mata riko kam a jikin shi har ya saka ta a mota kyauta ya ma ɗaya daga cikin matasan don idan tsohon don idan tsohon ya nuna alamun sun nuna ba zai karɓa ba duba da fatan samun lafiya kawai yake ta wa mahaifiyar tasa mota suka shiga suka bar wurin inda dattijan ya bi su da kallon tausayawa da kuma burgewa da mamaki a tsawon rayuwarsa bai taɓa ganin abin da ya burge shi asa ya saka shi tsuma irin wannan ba abu ɗaya da ya lura da shi shine matashin baya so a ce mahaifiyarsa na wannan sambatu ita kaɗai hakan yasa yake taya mata yake taya mata duk da yana da tabbacin baya gane me take faɗa a ta ya san dole wata rana za ta iya kubce masa ta fita ba tare da ya sani ba duba da namiji ne shi amma a haka yake bata wuri, ta nuna mata sakacin shi ne ya jawo haka tabbas hakan ya burge shi da yasa har sai da ya ji ina ma nasa iyayen za su dawo duniya don ya kwatanta kyautata musu shi ma Allah sarki wannan kenan a can gode bangaren idanuwan shi kyam a kofar shigowa hannun shi na rike da kofin glass mahaifiyar tashi ta shigo cikin takunta na kasaitacciyar macen da ta kwana biyu a duniya da ke fama da lalurar kafafu kallo ɗaya ya mata ya ɗauki idanuwan shi yana kallon yana kallon tafkekiyar tibin da ke haska wani fim na indiya sanda ta zo giftawa ta gaban shi kasaye da idanuwan shi tana wucewa kuma ya sake mayarwa kan tibin sandar da ke taimaka mata ta kara rikewa sosai ta bada karfinta inda sandar take sannan ta karkata ta zauna da kyar tana faɗin wai wai wai wai wai Allah tamkar bai san da shigowar ta ba har ta zauna ta nutsu tana kallon shi sai kuma ta yi murmushi da yanayin rarrashi ta ce gwarzo kallo ake ba tare da ya kalle ta ba ya ce in mm, yana ɗan girgiza kafar shi da ke kan ɗayar murmushi ta sake ita a wurinta sarautar ce ta motsa ta abdullahi don haka ta sake tausasawa ta ce gwarzo Yanzu nan jauza'u ke faɗa min wai ta haɗu da wani sak wani kallon wani yin kallo ne ya mata tare da wani irin mugun murmushi da ya saka ta kyakkyafta idanu kamar mara gaskiya a nitse cike da kasaita daga dara ya ce mama je ga gundarin magana kallo nake sake yaƙe masa hakora ta da ce Khalid ya zo nan ne mai da duban shi ya yi ga TV ba tare da damuwa ba ya ce mm, ya zo da wata matsala ne girgiza kai ta da ce ba komai sai kuma ta yi shiru na wasu da daƙiƙu kanan bai sake ce mata komai bai sa ta sake duban shi Rauna raunane ta ce gwarzo ka ce min wani abu mana me ya kawo Khalid nan gidan ga. ba tare da ya kalle ta ba ya katse ta da faɗin mamansa yake nema ni kuma na ce ban san inda take ba shi kenan ba sai kuma ya kalle ta ya ce kin ji abin da ya faru yanzu za ki iya kwantar da hankalinki fuskar ta baya boba fallasa ta ce amma me yasa zai yi tunanin Fatima tana wurin ka. sai da ya kurbi lemun da ke cikin glass ɗin ya ce ban sani ba ne ma ajiyar zuciya ta sauke mai nauyi sannan ta saita nutsuwarta muryar ta na rawa kamar za ta yi kuka ta ce gwarzo me zai hana kai magana da Khalid ya dawo cikin ahalinsa kana ganin zaman nan zai masa a gefe da mu mu fa ba kafarai wani azzalumin kallo ya watso mata ya ce kuka ne zaki mama kuka ne zaki bayan kin san a irin wannan lokacin nutsuwa nafi bukata ta saurayi ta girgiza kai tana son haɗe kukanta ta ce a'a ba kuka zan yi ba kawai dai magana ce nake yi a dakile ce shikenan zan ka abin da zan iya yi murmushin jin daɗi ta yi ta ce to shikenan na gode gwarzo ba tare da ya dubi inda take ba ka baki ɗaya hankalin shi na kan tebin ya ce ki je falon zan zo na same ki da dare to ta faɗa tana mikewa da barin ɗakin don ko ta san ya gama magana da ita kenan ba zai sake ba da kyar ta sake yunkurawa ta tashi wanda ta da fitarta ya ɗauki kusan minti biyu kafin ta fice ga baki ɗaya a falon sai da ya ji ta rufe kofar ne sannan ya kalli inda ta bi ta fita wani kallo ya ma kofar sannan ya ja tsaki ya mai da kallon shi ga TV tare da kai abin shan shi ya kurba hasken da wayarsa ta yi alamar sako ya shigo ya sa shi ajiye kofin ya kai hannu ya ɗauki wayar da ke kan karamin teburin Buɗe gajeren sakon yayi da baban gida ya turo masa kamar haka. An gama da Najib, idan muka yi waya zaka ji komai. Tarkashi. Allah sarki wannan kenan. Duka duka anan zan da sai mun haɗe da ku a kashi na gaba don jin za ta kaya. Kuma mutane da suna Allah mai rahama mai jan kai Littafin carban ƙwai kashi na talatin da uku. Sai kuma ya mai da hankalin shi kan wayar yana faɗin Abba kai ne ka bayar da izinin kar na ɗauki komai a malt daga bangaren alhaji mudan sai da ya limshe idanu dan tun da ya shigo da yamma gidan bai sake fita ba saboda baya jin daɗi a sanye ya ce masa e ni na sa wata irin tsayuwa yayi yana dafa kogo fuskarsa da murmushi ya ce oh na gane yanzu ai da na sani da ban zo ba